أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ولا جكته وهذا يوسف عليه السلام وانا يوسف كنا من الله شتبت قريش قديها نعم قديها an soke shi ukhiza bi qawlihi kuma aka kama shi da zancen da yi da ahli sahibi sijin na'am li a hadi sahibi sijin sai dai sahibi ya sijin in ga hadi ko bai saba eh mai wasu lamarin ba ni mun gona wa kusa wani ana ne kuma bai sijin to ka duba wato shine uskunan inda rabbika ka tunatar da mai gidanka ne wato ka tunatar da ne a gurin mai gidanka to fa masa wa shaidanu zikira rabbi sai shaidan ya manta da shi ya tuna wa mai gidan nashi fala bisa sai yusuf ya ci gaba da zama fisilin a wannan gidan yari biyar asiri na shekaru ya tsirari abinda ba su kai goma ba su ne bir asiri na kila aka ce wansu yusuf zikiran lahi an mantar da yusuf cewa ya ambaci allah a misali wa izasta anta wa iza salata to abinda ake gina ne kaga annabi ne amma sai manta da ya roki Allah kaga wannan masiba wa ya sa shi ciki to ce mun Allah to ba sai roƙe shi bai fitar to sai ya ce to ka tata da ne a gurin mai gidanka sai ita magana ba ne da ki ba gurin Allah to sai ka ce to tun da shi ke da mafita to mun bar shi da kai ya fitar da kai ai mala sai da aka ƙara shekaru kuma yusuf an shabo ne wakila kunsiya sahibu an yaskura aka ce mantar da yusufu abi wato wannan mutum nashi an yaskura ya ambaci yusufu lisayidihi almaliki ga mai gidan shi wannan sarkin kala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya da aminci ya ce laula kalimatu yusufa <laughs> ba domin zancen yusufa ba to malam bisa fi jini malam sa da bai zauna a cikin gidan yari ba malam a ai kadar lusi da bai zauna a kwarkwarin zaman da ya ba alarama to kalli gurin ne kala nabi sallallahu alaihi wasallam laula kalimatu yusuf ba domin kalmar da yusuf yi ba to malam bisa fi da bai zauna a gidan yari ba malam irin zaman da ya kadara lusi shine malam su kadar yi da bai zaman da ya a gidan yarin ba kalabu nam wannan kalmar da ya ci ya sake wannan shekaru sosan gaske don kamar kai ne yanzu ka zaɓi mutum a matsayin naka ka shirya abin da za ka ba shi naira dubu biyar don sai ka saɓi kai kana ne gobe da safe za ka ba shi domin jibi zai yi tafiya misali ko ina lura da jibi yau ba zai ce don Allah don Allah wai a gaya mu wani wai ya gaya maka don Allah a taimake shi naira ɗari ba zai kaza ba to sai ka ba shi naira dubu ba ba kai fushi ba ko kuma ka ba shi naira ɗari ba inda ce ya yi maka shi asarar naira ɗari biyar sau tara dan tun da dai kai nashi ne da ya baka ga hankalinka da ba mutumin maza kake to gashi ya yi kai shi to fiye da haka annabawa suke a gurin Allah ya zabe su to dan me za su kai ma wani kuka shi gashi kai kamar waɗancan na da mafita kenan to dole su yi abin da za su iya to kaji wannan alamun dinarin malam dan dinari ya ce lamma qala zalika yusufu lokacin da yusuf ya bata ka kila lahutu sai aka ce mashi ita kasta min duni wakila to yanzu ka riƙe wani wakili kenan ba ni ba in ji Allah lawadilan na hafsaka sai ko na tsawaita maka tsare wannan taka wallahi sai na tsawaita maka zaman ka gidan yari wato faƙala sai ya ce ya rabi ya ubangiji an sa kalabi kasaratul balwa yawan masiba shi ya sa mu zuciya ta mantuwa kaga shi wannan ya kawo hujja idan ka ji za ka faɗi kana a billahi a to ka san za ka faɗi ne ko kuma ma kana ina lillahi wa inna ai in abin zai zo ai za ka je ka ciki ne to shi yasa za ka hau karfe kafin ka tashi kai duk addu'a da ka san za ka iya to sai ka bar wallahi in ka riga ka so matafiya da karfe to a raba ka da wayanka wayan ka kafin ka haushi in ka haushi a raba ka da wayan saboda ba a fata mahaukaci ko dabba ko wanda ba sani ba na iya gita maka sadda ka da mallakar karfin to sadda zai fada maka bakin ka bai iya faɗa komi sai wani abin da ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ka ji musiba ta samu ka ce inna lillahi wa inna ilaihi an baka da hankalin kai wannan fa musiba ko shiri fa fada kake gani to kaga shine nan yanzu Ake ke ce Allah ya ubangiji yau masibar da kasa na ciki ita ta manta ni in ambace ka a matsayin shi ka ganin mutum ba annabi ba in annabi ne komin yau masiba wa ya dora mashi ta amma a mutunce to kaga wannan yau masiba na iya da gargaza mutum ina jin lawala wannan maganar da kuka faɗa mm. shi yasa ko irin na mutum na ma da ake faɗa in banda da imani da yin da haka din mm. sai mutum ya faɗi wata magana a wani yaran da suka haɗu da mota su hudu sun da kogo wasu za su koma abuja sun da dabda jos suka yi hatsari suka yi hatsari gaba ɗaya mutum su biyar ne duka a su hudu ne da duka mutum uku suka mutu saura ɗaya to ɗayan shi ma budu haƙabari kabari an tona da shi da kuma da kuma tun da shi mutumin na mata so daga abuja akan shi ɗaya an bar shi a asibiti su kuma uku an tafi su wuce shi kuma mai gidan nasa ta sauraga daga abuja ce dai biyu ɗauki gawan ɗayan don ya gami da kullum sai asibiti an ji shi har an kashi mutuwa da kuma sashi malamai ya ce yiwuwa hazul anbiya yiwuwa ya kan annaba wa bi masakilan zarre da abinda daidai da kwayar zarra shige a gurin karanta don ba a daga musu kafa to su ne fa zaɓuɓɓu yanzu da zon kai mu matan nan taka amarya sai ka zo ka sai ka ta da masar da ta to da ka kawo muskoci ba ne an watsatsu da shi an bi harkar shi wa za ka fara mafaɗa a hen domin misali kusan komi na hannu da ita ta san kaza ita ta san kaza ita za ta ɗora wannan kan in sata take na kayan miyan nan tana koya mana ne in da'a take maka tana koya mana ne a misali to tun da haka ne a shekaga ita ce za ta fi daraja ita za ta fi kuma ɗaukar nauyi hmm. domin ita wancan sai ka ce to ai yarinya ce ko kuma dama bata saba to fiye da wannan matsayin haka na annabawan su gura Allah to shi yasa daidai da kwazara ana iya kama su yanzu ka lura ko na annabi Yunusa ta yi abin da yin kalo in wanda annabi ne bai laifi ba kai wa'azi an ce ba so kai kai ka ce to to tunda ba son azin to zai zama cikin a dai hen eh, to ka dan shi to ka kama gama an ce ba kifi kuma kama shi to ka gona in ba dan annabi ne ba a yi mishi haka in mu ne ai za ce ne in kai wa'azin bakin wa'azin in sun ansa shi kenan in ba za su ba ka tarka ka su to ji lima kana tiyin saboda su yin dahu a gurin Allah wai jawizu an sayar da khalqi eh ta jawo eh ya fi kyau amma ni ba shi ya samu wani ya faɗi nashi to naku yau zan baku da naku wayu jawizu ku naku wayu ta jawizu ne ku to shi kenan a a bar su kowa a bar shi da nashi wayu ta jawizu sai ku gine shi mabni lil majhuli ah. wayu jawizu to sai ku gine shi mabni lil fa'ili wayu jawuzu shi Allah kenan yana kama annaba wato yana ƙetarewa an sa irla khalqi ga sauran halittu liqillati mubalatihi ko domin karancin kulawa shi bihim da su fi ar'abi cikin ninke-ninken ma a tobe cikin abin da suka aikata shi min su la'adabi na na dabi abin nufi wai iskancin da mutane suke to sai Allah ya fita harkar su to ai tunda ba su rika shi da kyau ba shi ma ba zai kula su ba sosai wa qad qala al muhtajjul minan lil farqati al ula al muhtajjul lil firqati al ula ko wa qad dai firkati ya faɗa lili firƙatun ula wato ga jama farko ala a siyaƙi maqulna ku bisa jeri abin tujira abin da muka faɗe shi idza kana biya anbiya yuwa ka zo na wa wato bihaza in annabawa ana kama su da irin wannan min ma layuwa ka zubi garin abinda ba a kama waɗansu su da su elmina eh, sawi wani siyani ko mm. a wa ma taho ko to abinda ka ambace shi wahalun to su a rafa'u ya fi ɗaukaka wahalun to hala ana ba izar lokacin nan fi haza a wannan aiki to a so wahala min garin sun yi waɗansu su laifi abin nufi tunda annabawan nan na da matsayi wato fiye da na kowa to ya kamata kiyaye wasu da takatsantsan su kuma yi fi na kowa to shi yasa faɗin su kaɗan sai a kama su a nuna abin yana da girma fiye da na sauran mutane tun da yanzu misali duk wanda zai iya zana sai mai samu ba zan ya rungumi mace har ta kai ga ya sa ta yi mazi to ko ya laifi ko bai laifi ba amma da yana da hukuncin zana to sai tafi shi wannan ya ci banza domin dama yana zinar rannan ne ko ya tuba ko yana da alamar tuba to annabawa ko kallon matar suka yi suka sa tare sai ya zama dan zani to fa kar ku manta ba, mu fa shafa'i da ne fa sunna ci gurin to gurin annabi fa to ona gani dukkan munan kowa san da shi na saurayi ya san sanda bai shafari da wutari ba ya raka da lafidiri ba kuma jami'a ba yi to sai in za su yi tafiya ran nan ai da saurayi ne ba tafiya ke gina su ba a ce wai saurayi ya tashi jami'a su yi kafin ya kwanta ya shafa ido da ne kafin sallah nan ya yi raka da lafidiri kai dai ayi abin da za a yi ne to amma shi annabi kaji abin ya zama dole a kan shi to ka ji wannan fa'alam ko to ka san aka rama kallawa Allah shi mutunta ka anna mu la nusbitu laka ba mu tabbatar maka da almu'aka za ta kamuwa fi haza a wannan aiki alhadu mu'aka za ta gare mu bisa haƙƙin kama waɗanda ba annabawa ba bal na ƙulu mu za mu ce ina wasu annabawa yuwa ka zuna ana kama wasu bi zalika da ƙaramin laifi fi duniya a duniya le kuna zalika ziyaratan fi darajatin don wannan ya kasance karuwa a darajar su wa na ko a jarabe su bi zalika da shi yau le kuna mene nan dan ya zama a le kuna na hu domin rigantonsu da wannan abin ya kasance sababan dalili liman ma batim ga madanganta darajarsu wato kama kala Kama yadda Allah ke cewa su majita bahu rabbuhu fata ba alaihi wahada wa kala li dawudu kaga wannan annabi yusuf ne ke in adamu ne ko mm. ina zuwa su mai ba. kwaran gaske wa kala li dawuda kuma ya faɗa ma annabi dawo fa gafarna lahu zalik sai muka gafarta mishi wannan abin da ya al'ayata wa qala ba da qauli Musa tubtu ilaika Allah ya faɗa bayan Musa bayan annabi Musa ya ce tubtu ilaika Allah na tubo zuwa gurinka sai Allah ya ce to in dafa ni na zabe ka Allah nasu akan sauran mutane wa ubangiji ya ce ba da zikir fitinatu sulaimana bayan an batan fitinar ta wato wa'iba natihi wa ina bati dan taimakon da biyanka a ganin wata wa'ina batihi wato da tuban shi sai ubangiji ya ce fasahar na da horniya sai muka hore ma annabi suleiman iska kada bayan ya yi laifi an yi mishi to ko sai aka ba shi daraja to kar kuma da wannan abu da kuke ganin ana gaya ma annaba to ko malaman kirki fa ana yi musu hmm. in Allah zai daga malami baya barin shi a haka nan ya sha daɗi ya yi gida mai kyau ya zaɓi irin matan da yake so ya ci daɗi ya yi riguna ya komi ya zama yana da kamilar daraja gudun Allah to ba ya da yawa ba mu ce babu ba amma mafi yawa idan ka haka to daraja ta duniya ce in za ta kai ga lahira to za ka ga sai mutumin nan ya shiga wata matsala wadda ko ma ta kashe shi ko dai ya rayu ita hmm. wannan shine irin abin da ake dora mu annabawa kuma ila inda har Allah ke ja tawhusna ma'ab wa qala ba'dul yau mukallimi da ko da wajen tauhidi ya ce zallatul anbiya itibatuba annabawa fi zahiri a zahiri to zallatun fil hakikati to tuntube ne a hakika wa fil hakikati hmm? zallatun ta wafi hakikati amma a yadda abin yake to karamatun wazu lafin darajoji ne wato da kusantaka wa ashara malam ya yi nuni ila na hawi min ma na zuwa kwatankwacin abin da muka gabata da shi wa ayyuzan har yau a ah, nan فلينبه غيره أه؟ فلينبه ji فلينبه غيره fal ko fali fali yasa kuma kowa nashi yuna ya haɗin da bai masa wasa biyu to haɗin mai ke gare shi a ko masu kallon haɗin ba shi da komai ga tumana. ba shi da wasa to ina zuwa yana bahu ne ai koma bai sa ba dole a san shi bal yuna bahu za a faɗakar da garin wata waɗansu su wa min al bashari yuna bahu kai haka da yake kaci insha Allah ka karanta shi malam dama lamar amri bai shiga fi'li fi'ili mudari ila amri majhul hmm bai shiga na ulil majhul lamar amri ba inda bai shiga in ya shiga yana aiki sosan gaske wani ne zai ana mashi aiki malam to ai lamin ba irin wanda ka sani ba ne da wau da ba da summa sun zo a cikin ƙur'ani tare da lam hmm. suna da ƙira'a biyu akwai wanda za ka ja ce wani ya talaɗaf sun mali ya kaɗa hmm. da nan kuma wali ya ɗauwafu ka gani? to akwai irinsu to ba wancan lamin da ka sani ba ne wannan su na daban suke faliyuna bahu garinmu za a faɗakar da wasu su mina labashar yau eh, daga jinsin mutane minuhun daga cikinsu aumin mallai safi darajar ko wanda ke ƙasa da darajar su bimuwa kazatim da kama wa aka musu abin nufi wai ana kama su ne don annabawa yan uwansu su ji abin da aka yi musu ko kuma waɗanda ke ƙasa da su sauran mutane su kuma su ji domin su tsare shi ne abin da malam ke nuna mana a ah, faliyar ko kuma shi ne ba su da alhazar tsoro ma'ana wato kamar su shiga taitayinsu waya ta ƙidul muhasabata su yi imani da bincike liyar ta zimu shukura to ga wanda kake magana domin su zauci godiya alan ni'ami bisa ga kyautayin da aka ba su shine jam'u ni'imatin ko wai iddu sabar su talla hakuri alal mihani to bisa ga masibu bi malahazatu da duban mawaka abin da yau ko bi hala hazan nisabi ko hazan nisabi ga wannan daraja arrafi madaukaki almasumi abin kyawa fa yi bi wasu in an yi masu to ina ga wanda ba su ba kuma hmm. to an ran gaske malam kasim yayi alhamdulillah